Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci a wannan rana ta Asabar wacce ta daidai da talatin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku Mai sauraro sai ka gyara zama ka biyo mu a sannu a hankali daki-daki dalla-dalla domin jin rahotannin da muke ɗauke da su a yanzu haka cikin wannan tasha ta mai albarka wanda a ƙarshe dai patrick talon na jamhuriyar benin ya nemi sulhu akan buɗe boda wanda a ranar alhamis dinnan da ta gabata ne dai ya buɗe bodar jamhuriyar nijar da kuma benin ɗin wanda al'umma a yanzu haka suka fara tofa albarkacin bakinsu da cece kuce akan wannan lamari wasu na nuna amincewarsu wasu kuma na ƙin nuna amincewarsu sakamakon sun samu mafita a ɓangaren maroko wanda tun a fara dai mai sauraro in ba za ku manta ba tun bayan juyin mulki kasar Benin din ta datse alakata da jamhuriyar Nijar sai gashi kuma a yanzu haka ta dawo da alakar tana nufin cewar komai na iya faruwa tsakanin su da jamhuriyar Nijar din ta fuskar cinikayya fatan mu dai mai sauraro Allah ya sa wannan lamari ya zamo alkhairi ga jamhuriyar Nijar ga dai rahotannin da muke ɗauke da su a yanzu haka amma kafin nan mai sauraro muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kodayaushe ai sauraro lafiya. gwamnatin benin ta ɗage hannun fitan kaya daga tashar ruwan kwatano zuwa ƙasar babban cibiyar kasuwanci da masana'antu ta jamhuriyar Nijar da ake kira chamber de commerce ta yi kira ga 'yan kasuwar Nijar da su ci gaba da amfani da tashoshin ruwa da suka saba. A ranar Alhamis ne hukumomin tashar jirgin ruwa ta Kwatano babban birnin kasuwancin jamhuriyar Benin suka sanar da buɗe tashar kayayyakin da za su rika shigarwa zuwa Nijar. Tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar hukumomin Benin suka saka haramci kan dukkan waɗansu kaya da za su shiga Nijar. Ga rahoton da abdulhalilu Halilu ya haɗa mana. Wannan kikikaka da ya kasance wata sabuwar babban muhawara a fagen kasuwanci a ƙasar ta jamhuriyar Nijar da kuma yanzu haka 'yan kasuwa da hukumomin ƙasar ke tattaunawa domin lalubo hanyoyin magance lamarin. Malam Abdullahi Sori wani ɗan kasuwa ne a birnin Yamai da ke shigowa da motoci a baya daga tashi ta kotunu zuwa ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Ga abin da yake ca game da wannan lamari. buɗe for da ƙasar benin ta yi ma 'yan kasuwa na Nijar. Su san da cewa wannan kowar da suka buɗe mu ba za mu yi amfani da shi ba tunda mun samu hanya wadda muke shigowa da kayanmu ta ƙasar Togo kuma alhamdulillahi wannan hanya da aka bude sabuwa muna jin daɗin sosai ba mu buƙatar forkinsu wannan for na benin ta wani bangare kuma Hallaru, isufu yarima mai danda shugaban kungiyar ƙananan 'yan kasuwa ta jihar katsina maradi ya yi kira da amaida takobi kube game da wannan kaka ta mu'amalar rayuwa musamman ta kasuwanci har kullum abin da take so sulhu akwai darasa guda biyu da mu 'yan kasuwa muka ɗauka da kuma mu 'yan ƙasar Nijar game da wannan tashar ta Benin lalle sun dinga cizguna mana suna muzanta mu muna samun kunci game game da suna mana bugun gaba da tashar ruwansu to sai Allah ya kawo mana wannan tashar ruwa ta Togo wannan sanarwa da shambar kumar sai hitar da su kansu for din kwatana suka hito mu abin da zamu cewa a matsayin mu na ƙananan 'yan kasuwa a samu sulhu a samu daidaito ba a yadda su su kwatano kuma su ma kuma Togo ba za mu karkata gaba ɗaya mu ci can duka al'amuran mu za su yi ba domin duk abu in ya zamanto yana da kishiya to an yi samun natija an yi samun nasara a kai da kushe ruwan kwatanni ita kaɗai muke amfani da ita yanzu Allah ya ƙara mana da ta togo ma can mana yi da ta togo amma ta mana nisa amma saboda wannan ƙungiya ta ita da sahel haɗaka ƙungiyarmu da mali da burkina da muka samu dama shigowa da kayan mu ta burkina faso cikin sauki gaskiya ni babbar shawarar da zan badawa a matsayin mu na ƙananan 'yan kasuwa a riƙe kowace ci tashar ruwa. Tun dai lokacin da kungiyar ECOWAS da ta iyemuwa suka saka wa kasar ta jamhuriyar Nijar takunkumi sanadiyar jin mulkin da ya gudana a kasar. Tashar ruwan Kotonu a kasar ta jamhuriyar Benin ta kasance wata haramtacciyar tasha wajen sauke dukkan wasu hajoji da za su tunkaro kasar ta jamhuriyar Nijar. Kuma wannan lamari shi yasa 'yan kasuwar ta kasar ta jamhuriyar Nijar suka fuskanci kibula zuwa tashar garin Lome na ƙasar Togo domin shigo da kayansu. bawa waɗannan ƙasashe damar shiga tekun Atalantika domin yin fitan kayayyakinsu daga tekun Marokon. Shin Marokon na neman samun tasiri a yankin na kafa hulɗar tattalin arziki? Abdurrahman Hassan na ɗauke da ƙarin bayani. Kusan dai faɗuwa ce ta zo daidai da zama ga ƙasashen guda uku na yankin Sahel waɗanda ba sa ɗasawa da ƙungiyar raya yankin yammacin Afirka akan sha'anin tattalin arziki. wato ECOWAS. Morocco tana sun yin amfani da wannan dama domin ƙara ƙarfafa tattalin arzikinta da kuma ƙarfafa hudda tsakanin ƙasashen na Sahel. Sai dai tambaya anan shine cewar hudda tattalin arziki don cin riba ko don faduwa. Akwai dai ayoyin tambaya da akan iya azawa akan wannan tayin da Morocco ta yi wa ƙasashen guda uku. ko da ma an kunna wannan hudda ce ta kasuwanci tsakanin Marokon da kasashen na Mali da Nijar da Burkina Faso. Dole ne duk kayayyakin da za su biyo ta tashar jiragen ruwa na Maroko sai sun ci kusan sama da kilomita dubu biyu kafin su iso gare su, ko su biyo ta Algeria ko kuma ta Mauritania kafin su kai Burkina Faso ko Mali ko kuma jamhuriyar Nijar. Sabanin Benin da ke baki da hanci da Nijar da Burkina Faso wanda ya fi zame masu arha da kuma sauƙi. Ibrahim Khan masani mai yin bincike a cibiyar Open Society Initiative for West Africa Osiwa ya ce Marokon ta yi haka ne domin damawa Algeria lissafi. Da farko wani abin da ya kamata a sani shine cire Mali da Algeria na da 'yar tsama ba sa euh, shiri. Wannan alaƙa ko hudda da maroko ta ƙulla da waɗannan ƙasashe wanda Malin ke da mahimmanci a cikin haɗakar ƙungiyoyin ƙasashen uku na Sahel. Ta yi haka ne domin ɓata wa Algeria. Sannan abu na biyu shine cewar Morocco ta jima tana neman buɗi na hudda ta tattalin arziki da ƙasashen yankin yammacin Afirka. Yin hakan ya zame mata wani buɗi. Masana dai na nazarin cewar wannan haɗin gwiwa da ake ƙoƙarin taso da shi ta hanyar wannan shiri na samun damar shiga tekun Atlantika tsakanin Morocco da kasashen na yankin Sahel wani shiri ne kawai na siyasa. Morocco na fafutukar ƙara samun karɓuwa a yankin ƙasashen kudu da hamada fiye da Algeria, wacce dama take yin takun saƙa da Morocco kan batun Polisario, da take goyon bayan masu neman 'yancin gashin kai don ɓallewa daga Morocco. Abin da ya daɗe yana ɓatawa Morocco rai. A wani ɓangaren ana tunanin cewar ƙasashen yankin yammacin Afirka wasu sun tattauna da Morocco domin taitayi ga kasashen na Sahel don a hana su fadawa cikin hannun kasar Rasha. Sannan ko da kasashen sun yi wannan hudda to kam idan har Morocco ba ta masu wani rangwame na musamman ba zai wuya a idan cin riba. To wannan kenan Mai sauraro rahotanni ka saurara daga wannan tasha ta mai albarka ta Hausar mu TV wanda a yau dinnan dai muka kawo muku rahotannin da suke wakana tsakanin jamhuriyar Nijar din Benin da kuma maroko kamar yadda kuka ji lamarin da ke afkuwa wanda a ranar Alhamis nan ne dai da ta gabata Patrick Talon ya nemi sulhu da kuma neman yafiya ga mutanen jamhuriyar Nijar har ya buɗe boda da bakin ruwan kwatano don ganin cewar hulɗa da kuma cinikayya ta ci gaba da tabbata tsakanin jamhuriyar Nijar ɗin da ƙasar Benin ɗin wanda tun a fari dai tun bayan juyin mulki a jamhuriyar Nijar ɗin Benin ɗin suka rufe su da iyakokinsu don ganin cewar sun datse alaƙa tsakaninsu da jamhuriyar Nijar sai gashi a yanzu haka kuma kwatsam bakatatan Patrick Talon shugaban ƙasarsu ya haƙura ya dawo domin ƙulla alaƙa da jamhuriyar Nijar ɗin sai dai hakan ya babbaya da ƙura wanda wasu na ganin cewar wannan wata maƙarƙashiya ce da kuma wani zagon ƙasa da da Patrick Talon ɗin yake shirin shirya wa jamhuriyar Nijar ɗin yayin da wasu ke goyon baya akan wannan lamari wasu kuma na ganin tunda sun sami mafita a ɓangaren Maroko domin ƙasar Maroko ta fi kusa da jamhuriyar Nijar ɗin hanyar safara da kaya domin za a ci riba in aka yi hakan a ɓangaren Benin kuma tazarar ta kai adadin da ba za a ci riba ba in an ɗebi kaya daga nan zuwa daga bakin ruwan Benin zuwa jamhuriyar Nijar ɗin. ala ayyuhan dai har yanzu haka da muke haɗa muku wannan rahoto shugaban ƙasa kuma ta ɓangaren shugaban juyin mulki sojoji ta bangaren sa babu wasu magantuwa ko kuma wani rubutaccen al'amari da ya tabbatar da ya amince da wannan hulɗa sa da patrick talon ɗin sai dai za mu ci gaba da jira maraka kuma mu gani domin ganin me zai je ya zo a jamhuriyar nijar ɗin da kuma benin ɗin don ganin alaƙar za ta tabbatu ko kuma akasin haka fatan mu dai Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya rusa kafirci da kafirai ya kuma kawo ƙarshen makiya da kuma azzalumai mai sauraro muna godiya da kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka da wannan za mu so mu ji kwamen ɗinka ka, ko kuma wani rahoto da kake ɗauke da shi ta wannan namba whatsapp ɗin tamu kamar haka mai sauraro haka zalika idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta ta mai albarka to ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a da yaushe mun gode bisalam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma